yau da gobe daga muryar Amurka a Washington DC. tare da sallama a gare ku da fatan kuna cikin ƙoshin lahiya da wannan marecen talata bakwai ga watan afrilu shirin yau da gobe kuke ji kai tsaye a kan mitoci 25 2216 da kuma ta intanet a dandalin voa.com da voahausa.com duka dai daga nan sashen hausa na murya amurka masu gabatar da shirin jamila kabiru fagin da ni halima jimrau yau shirin namu zalla akan ilimi ne, amma da farko za ku ji. Karin magana. sai hilin matasa masu basira sani muhammad mai katanga zai ci gaba da gaya mana abubuwan da suka taimaka mishi a harakar aikin shi na dan jarida mai ɗaukan hoto social media ɗin shi ma ya taimaka min a lot facebook instagram google plus bb chat duk da twitter da linkedin ina wasu hotuna na sai kuma filin da fadafe inda halima abdullahi na tafi da yadda ake yin kunun kanwo kunnin kwakwa wannan kunu na kwakwa idan aka tashi yin sa za a tanadi gero ko ɗanyar shinkafa Jamila kunun kwakwa za mu sha. Eh, kunun kwakwa. <laughs> a zauren matasa kuma za ku ji karashin muhawarar da Madina Dauda ke jagoranta akan ilimi musamman ma ilimin mata. gida ya zama fagen fama to kowace tana kaiwa da kawowa ana badan badan saboda ba ya taso aiki yana tsoron shiga gidan wai shin ya kamata maza su ji tsoron mata masu zurfin ilimin addini babu wani zancen jin tsoro mutum dai shi zai mutunta ta kamar yadda addini ne yace ya mutunta ta kuma zai dauki gyara daga wurinta kamar yadda za ta ɗauki gyara daga wurin shi Za mu karanto amsoshin tambayar mu ta jiya, ku biyo mu sannan a hankali za ku ji duka waɗannan bayanai a shirin yau da gobe. Da farko ga karin magana. Idan harauta ta ƙika kunkuru ma tsere makaranka yake yi. Karin magana. To Jamila me ake nihi da wannan karin? An ta halima ni fana ce miki fa wannan darasi ne guda idan harauta idan harauta ta kika kunkuru ma kisan san kunkuru kisan san kunkuru Ƙure ne kike son ki <laughs> na ce ki mun bayani me ake nufi da shi. <laughs> Wato idan abu ya ƙika koma koma me kai ba za ka ga yadda kake so ba. kwarai. Yawwa. To har yanzu hilin matasa masu basira na tare da Sani Muhammad mai katanga ɗan jaridar ɗaukan hoto. ga shi nan zai ci gaba da gaya mana abubuwan da suka taimaka mishi a harkar aikin shi. Sannan kuma akwai wata magazin ita ma da take a UK professional photography ita ma ina going through website ɗinsu um, ina ma akwai magazin ɗinsu da na samu aka aiko min ina da su da dama wanda za su gaya maka shi menene ma hoto daban abubuwa dai daban akan hoto da kuma shi photojournalism to wani abubuwa sun taimaka min sosai a harkar wannan photojournalism dina yadda ba na tunani sannan ina using social media wurin posting hotuna na da nake ɗauka ta facebook ko instagram ko google plus ko bb chat duk dai da twitter da linkedin a lot of social networking ina posting hotuna na wasu ma sunana suke gani a ah, wannan shi ne wani mun san shi a wuri kaza za turo mu request wani ma za su tambaye ni number ka a lot of people dai da yawa haka sannan social media ɗin shi ma ya taimaka min a lot wurin daɗa kamar in ce tallata na duk da dai na san wasu sun san sunan amma ba a san ni a fuska ba sai dai an faɗi sunan za ce yes mun san wane ko kuma mun san ki wasu sun san ni before a mujallar film wasu kuma sun san ni ne bayan na yi jonin eh, eh, daily trust to a nan lokacin suka sani saboda akwai hotuna a lot of hotuna da na ɗauka wanda suka sa mutane suke son hotuna na saboda ba wai yaban kai ba i like a uh, taking shot on human angle abubuwa da suke abu ne kawai na wanda suke taɓa rayuwar mutane a lot of abubuwa akwai hoto da na taɓa ɗauka wanda gaskiya ina ba zan taɓa mancewa da hoton nan ba ya ɗan jawo wasu abubuwa ni na bayan na ɗauki hoton nan ban ji daɗi ba duk da dai ni na ɗauke shi da ba da wani mummunan niyya ba Eh, wani police eh, traffic wada na ɗauka daidai lokacin da yake kokarin karɓan kuɗi a hannun wani wanda ya yi laifi wani mai lokacin ana a caba a kano ta daidai wannan lokacin na ɗauki hoton kuma na tura shi aka sa shi a daily trust ya fito wanda bayan an sa wannan hoton ne kwana biyu da sa hoton aka gayyace ni police headquarter kano sai da na ji sai suke gaya min ga abin da yasa suka gayyace ni suna so musu bayani a ina na ɗau hoton ya aka na ɗauka sai na gaya musu yadda abin ya faru to daga baya da na ji abin da ya samu shi wannan mutumin gaskiya ban ɗan ji daɗi ba duk da dai ni dai na yi shi ne ba da wani mummunan niyya ba talatin hotuna da na ɗauka wanda za a ga tsoho ne a titi ko irin masu sai da irin fiti business people ɗin na irin tsofaffi wanda za a ga ga ɗan gwanjo ne suke sayarwa a kan titi da wannan suke surviving su je abin da suka irin dai a wannan abubuwan da dai sauransu. An talima kin san kowai na hotunan mai katanga din ba karamin kyau suke da shi ba suna nan duk a Instagram ne da Facebook ma. Kin san ni ba na Instagram ba na Facebook ba na Twitter sai sai kin nuna min hotuna Zan nuna miki mun sauka. Yanzu kuma ga Halima Abdullahi da filin da fadafe. To a yau dai cikin madafin nawa na shirye zan yi muku kunun kwakwa ne. Shi dai wannan kunu na kwakwa idan aka tashi yin sa za a tanadi gero ko ɗanyar shinkafa wanda dai wanda mutum ke buƙata sai kayan ƙanshi da kuma ita kwakwar kanta da sukari da kuma ɗan abin sa ƙanshi da aka fi sani da filebo. Wato yadda ake haɗa wannan kunu shi ne. da farko za a fara gyara gero a fidda dukkanin wani datti da ke jikin shi a rege shi a fitar da dukkanin wasu tsakuwa da sauransu sai a jiƙa shi idan aka tashi jiƙa shi wannan gero za a haɗa da kwakwar da kayan ƙamshi sai a barsu suyi laushi daga nan sai a kai su inji a markaɗa su gaba ɗaya Idan ma kuma shinkafar ce ita ma haka za a yi mata wato ɗanyar shinkafa da aka fi sani da shinkafar tuwo. Sannan idan aka markaɗa sai a tace a bar shi ya kwanta a tsiyaye ruwan a bar gasarar kamar dai yadda ake ƙullun koko. Daga nan kuma sai a tafasa ruwa sannan a ɗauko wannan gasara a dama ta daidai gwargwadon buƙata. Sannan sai a rage wata gasarar kamar dai yadda ake damun koko a ajiye ta gefe guda. Idan ana buƙatar abin sa ƙanshi ko kuma filebo sai a zuba a cikin ƙullin gasarar wadda za a dama da ita. Sannan kuma sai a kawo tafasasshen ruwa a juye a kan damun ƙullin na farko. Sai a dinga juyawa a hankali a hankali har ya damu ya haɗa jikinsa. bayan an ɗauki ɗan mintuna sai a kawo ragowar waccan gasara ko kuma ƙulli a juye a kan wannan kunun a dai ɗan ɗaure shi wato daga baya idan ana buƙata a zuba sukari a sha idan ana so ana iya ɗan matsa lemon tsami a haɗa cikin wannan kunu. Shi dai irin wannan kunu yana gamsar da mutum yana kuma yi masa maganin yunwa kana kuma yana da riƙe ciki inda mutum ba zai iya jin yunwa da wuri ba wanda idan mutum ya tashi zai iya haɗawa ya ci da ƙosai ko fanke ko alala da sauransu. Wannan kunu zai yi daɗi Jamila. kin kuma kunun kwakwa yana da ƙara ga ƙarfi shi kuma yana da ƙara lafiya. To ku biyo mu duk mu haɗa zauren matasa mu ji ƙarashin muhawara a kan ilimi musamman ma ilimin mata. Madina Dauda ce ke jagorantar muhawara tare da Hajiya mai Mairo Muhammad Mudi da Hajiya Rabi Abdullahi Musa da kuma Al'amin Ciroma. Ilimi na ƙara wa mace kima a wajen namiji? Kwarai da gaske ilimi ai shine kusan ado ga mace. musamman ba ma ga mijinta kaɗai ba har ga duniya baki ɗaya ilimi da rashin sa ba ɗaya bane ana magana ne akan amfanin ilimin bai da eh, iyaka sai dai idan ya kasance ya zo da tasgaro kamar yadda aka faɗa ta ji cewa ilimin nan ne fa ya sa ta take abin ga to nan ne muke da jayayya duk namiji zai wannan maganar babu namijin da zai karbi cewa a tare da sanin matarsa in ta yi karatu akwai amfani akwai kuma ɗimbin albarka to a daidai wannan lokacin kuma ba zai taɓa yadda cewa ta ji a ranta ni ina na ƙara nana ta wannan ta ji a ranta cewa wannan ilimin ya ba ta wata ɗaukaka to babu namijin da zai karbi wannan sai dai idan ya zamanto kamar yadda kuka faɗa akwai auren jari eh, dama can ya aura ne saboda eh, ga irin an masa sha tara ta arziki har labule an kawo kamar yadda hajiya ta ce an ba saboda jari wani yana iya auren mata da bata karatun ba kila mm. kuma kayan ta yan kaɗan ne ba za a damu ba ana jira miji ya komi duk wannan yana komawa ne kan rashin ɗaukar darasi a farkon farawa tunda ana maganar aure ne daga ina a inda aka samu ake samun kuskure yawanci shine yadda ake kallon shi kansa neman auren sai ki ji ana cewa kai aure don kyau ka yi don ilimi addini da dukiya sai daga karshe sai a ce a addini to gabaki ɗaya nan ne aka yi kuskure don a larabci yadda aka ce yadda hadisin ya zo a larabci cewa aka yi al'adar mutane sukan yi aure saboda abubuwa hudu ba fa cewa aka yi ku aure saboda ɗayan hudu ba akwai bambanci tsakanin waɗannan maganganu guda biyu in aka ce e ku aure don ɗayan hudu daban yake da kuma a al'ada ga abin da mutane ke yi amma ni ga abin da na zaba muku to kin ga wannan shine hadisi to amma sai ba za a ɗauki wannan mai kyan ba sai a ce a ai akan yi aure saboda kaza saboda kaza a ai abin da ake cewa mutane sukan yi aure don kyau don kuɗi don matsayi don addini amma ku ku zaɓi addini to cewa aka yi a al'ada ga yadda mutane ke amma ni mabiya na in ji manzo sallallahu alaihi wasallam ku zaɓi ma'abociyar addini a nan gurin ilimi ya shigo ciki domin addini ba a yin sa da jahilci to inda duk kuma ilimin ya jagoranci mutum ya kai shi ga halaka ta ya zama jahilci kenan tabbas idan mace ta rike ilimin zamani wanda ba abin da take gani sai al'adun turawa da eh, eh, tarbiyyarsu kin tura ɗiya ko ka tura ɗanka ya tafi ƙasashen waje singul ɗin shi shi kaɗai abin shi ya tafi duk tarbiyya abin da suka rarumo a wajen za su dawo da shi kuma haka zamani ɗin zai tafi a kan bisa tarbiyya wata rana kina magana uwa na magana ɗana mata ihu na mata ihu tana tsoron. kamar yadda hajji rabi ta ce tana tsoron yarta eh, eh, don me don tun farko irin tarbiyyar biki ba da tarbiyyar addini ba kin ba da tarbiyyar boko ne saboda haka idan ni ina ganin idan mata za su tafi akan bisa kan ilimi biyu in nan da da ilimin addini da ilimin zamani sannan kuma su yi aiki da ilimi ilimi babu matsala kaɗan tare da ilimi abin da yake rashin aiki da ilimi mutum ya yi ilimi bai yi aiki da shi ba to ya fi wanda bai ilimi ba illa ina son dan bayani akai to wanda ilimi akwai ilimin cikin gida shine ta al'adan kenan ta al'ada to ilimin al'ada shine za ki sa ido yarinya na tasowa ilimin cikin gida kamun ma a tafi ilimin addini da na boko yarinya ta fara koyan ilimin cikin gida tarbiyya wani ilimi ne kuma daga cikin gida wanda sai yarinya sai yarinya ta fara maka mata fara na addini da na boko. To wato kuma koya mata wannan da uwar take yi ba lalle sai uwar tana da ilimin zamani ba za ta koyar da wannan. Eh to ita kuma abin da ta koya wurin uwarta kin san iyaye na da mm. abin da kamar mu da muka yi dan muka dan manyanta ai ba ilimin bane duk wani karatun da muka yi mun shi a cikin bariki ne kuma cikin aiki yawancin mu amma tarbiyyar da aka ba mu da shine muke tafiya ko mun samu kanmu ina ne wani ƙasa America ne ko wace ƙasa ne ta fi jin daɗi to ko kin sami kanki a tsaki a cikin jin daɗi za ki ma kanki fada saboda mai saboda wannan tarbiyyar da kika tashi da shi daga gidanku kuma kana nan kana kokari ka san ma na addini saboda ya tafi daidai da hanyar da za ka rinka ma jin tsoron Allah in kana jin tsoron Allah to ilimin ka ya zama mai kyau amma baka tsoron Allah ko baki tsoron Allah don kin ilimi kin san komai to akwai damuwa to al'amin za mu ga yadda iyayenmu suke tafiyar da harkokin rayuwarmu kuma dukkansu mata ne to kun ga magana ta ta farko mace tsiranta ko kuma gyaruwanta ita ce tsiran al'umma a lokacin da mace ta samu ta san kanta ta nemi ilimin zama da mutane ilimin zama da iyayenta da 'yan uwanta da mijinta da 'ya'yanta to al'umma baki ɗayanta ta samu tsira wannan babu shakka a ciki shin ilimin a ina za a ɗora shi ya zauna ɗabi'ar mu kuma me yasa ta bambanta da ilimi alal misali ƙasashen da ake tunanin sun ci gaba sun haɗa abu biyu ne bayan sun gyara tarbiyyar kansu sai suka goya da ilimi, sai allah kuma ya yalwata musu akwai ƙasan da zaka je ba ruwanka da kullum sai ka tunanin ta yaya za ka sayi gas ɗin gida ko kalanzir ko ice ya ƙare ya za ka yi a wata ka san icin kaza za ka yi amfani da shi ka biya to hatta ruwa ko madara da za ka sha da safi fitowa da shi kawai za ka ajiye galan ko kwalba a kofar gida mai kawo maka kullum da safe zuwa zai ya ga ya oke ka gama amfani da shi sai ya aje ma sabo ya ɗauki tsoho ya tafi da shi yaron da ke wucewa a titi yana ganin kwalban nan ba a tarbiyyantar da shi ya ɗauke ya gudu ba yaro ba zai zo bai je makaranta ba ya zo ya ce ma iyayensa ya tafi makaranta anan da dan buhunsa zai rika tattara su to kun ga sun gyara kuma ba in aka lura da addinin su ma wala Allah ba ma musulmi bane alal misali kasashe mm. amma sun fi mu jin daɗi to wannan ya tafi akan eh, ɗabi'a sai suka kyautata ɗabi'ansu sai kuma suka goya da ilimi sai suka mm. samu jin daɗi mu kuma nan in ka kama hanya yanzu za ka tafi dan jama ta tsaye da kai wucewa za ka yi wani ma ya zo yana tafiya ya yi maka ya busa maka hon mm. ya ce ma ya zage ka ma ya ma da kuwa ya ce eh. ba ka iya tuki ba mm. wannan ya hasala wannan to haka duk amma tsaya har a nemi yin dambe ba abin dokoki ba baki daya eh, ɗabi'un ba mu dora su kan ilimi ba mm. shi sa kwata-kwata ɗa yana ganin uba bai isa ba don ya yi kuɗi kaza-kaza mm. ‘ya'ya mata sun fi girmama iyayensu maza ‘ya'ya maza sun fi ganin kimar iyayensu mata mm. mata kuma suna ganin sun mallaki gida yanzu na bakwai don amarya ta zo gobe gobe tana kuma da kawaye sai su taru akan wancan ya zama yaƙi gida ya zama fagen fama to kowace tana kaiwa da kawowa ana badan badan saboda ba. Miji ya taso aiki yana tsoron shiga gidan ya To da haka ɗabi'un baki ɗayansu ba a ɗora su akan ilimi ba. To a yanda muke da ɗabi'u kyawawa muka san shige da mu da mun ɗora su akan ilimi muna cikin aljannatin a duniya. A karanta a rubuta Wai shin ya kamata maza su ji tsoron mata masu zurfin ilimin addini da ma na bokon? Professor Fatima Batul Mukhtar, shugabar tsangayar ilimin kimiyya ta Jami'ar Northwest da ke Kano, na ganin cewa mace mai ilimi ba a bar gudu ba ce, ita ce ma a bar so. Ri abin da nake so na ce da farko dai mu fahimci cewar ilimi da aka ce a nemi ilimi ba a bambanta cewar a nemi ilimin addini ko ilimin boko ba lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam da waɗannan shekarun na farko a ilimi ga baki ɗaya ne ake ɗaukai sai ki ga mutum guda ɗaya yana da ilimin addini yana da ilimin lissafi kimiyya eh, likitanci da sauransu mutum ɗaya yana da duka wannan amma ba a yanzu wanda yake sai dai mutum ya ɗauki fanni guda ɗaya ya je ya karanta ba kuma ilimin boko wato don ya baka gishirin zaman duniya ne amma kamata ya yi a ce mutum ya haɗa ilimin boko da ilimin addini domin ilimin addini ya zamanto yana haskaka maka rayuwarka ya kare ka daga yin abubuwan da yake ba daidai ba to saboda haka idan in an ce mutum ya auri mace mai ilimi mai zurfin addini kuma yana gudun ta sai dai idan gaskiya ne baya so ta san haƙoƙinta ta san me Allah ya ce ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kuma ba saboda haka shi ba zai iya tursasa ta ba akan haka kuma wannan kamata ya a ce mutum ya yi nemi aure ma saboda ilimi ya nemi abokiyar zama mai ilimi ita kuma ta nemi abokin zama mai ilimi saboda kowa ya san hakkin juna kuma kowa ya zamanto cewa zai iya tafi da rayuwarsa a bisa ka'idojin da addini suka shimfiɗa in aka samu wannan babu zancen cewar a ji tsoro zama da wani saboda yana da ilimi wani kuma ba shi da ilimi rayuwa ce za ta kyautata za ta ingantu a dalilin ilimi saboda shi ilimi kamata ya zamanto cewar ya tarbiyyantar da ɗan adam ta yin abin da yake shine daidai da barin abin da yake ba shi da kyau da barin duk wani abin da ke zai zo ya kunyanta amma in ya zama mutum ba shi da ilimi to duk abin da zai yi ma zai iya yin shi kowane iri ne ko daidai ne ko ba daidai ba ne saboda haka bai kamata a ce wai namiji don ya auri mace mai ilimi ba zai gudunta eh, ko ya ji tsoronta babu wani zancen jin tsoro muddin dai shi zai mutunta ta kamar yadda addini ne yace ya mutunta ta kuma zai ɗauki gyara daga wurinta kamar yadda za ta ɗauki gyara daga wurin shi ya zamanto cewar da akwai girmamawa a tsakaninsu domin aka duba tun daga farko addinin musulunci shi kan shi akan ilimi aka gina shi Tun da Allah subhanahu wa ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ikra yayi karatu ya nuna cewar musulunci an gina shi ne akan neman ilimi kuma inda har za a sami mata musulmai bai kamata kenan a ce ilimin su ba shi da amfani ba sannan kuma eh, sanin kwacewar shi ne eh, shi ilimi ta shi ne ake samu a kyautata ɗabi'u ya taimaka a yi ayyuka kyawawa ya tarbiyyantar da zukata sannan kuma ya kare ɗan adam daga yin abun kunya ilimi shi ne ke bambanta mutum da dabba sannan kuma tun da ke eh, musulunci ya farlanta neman ilimi akan kowane musulmi kin kenan dole in dai mace musulma ce mahimmanci ilimi yana da mahimmanci a gare ta saboda haka waɗanda duk suke ganin cewa neman ilimin mace ba shi da mahimmanci wannan a gaskiya a bisa kuskure ne kuma a bisa jahilci ba na so na ce wai ko maza na tsoron mata a saboda suna da ilimi sai dai a ce ko maza suna tsoron cewar mata in suka yi ilimi ba za su girmama su ba wanda yake wannan shine kukan ko kuma dalilan iyaye da da suke hana mata zuwa karatu eh, neman ilimi saboda suna gudun cewar kada su zo su ki girmama mazajen su in sun yi aure to amma gaskiya wannan abu ne yanzu wanda yake lokaci ya nuna cewar ba haka abin yake ba tunda tun a wannan lokacin kawo yanzu mata nawa ne suka yi ilimi kuma an ga cewar ba su raina mazajensu ba a dalilin ilimin da suka samu sai ma iya cewa zamantakewar aure ya fi inganta yanzu a gidajen da yake matan suka yi ilimi kan a gidajen da yake matan babu ilimi an fi samun zaman lafiya da kwanciyar hankali a gidajen da yake mata suna da ilimi in aka kwatanta da inda yake matan ba su da ilimi saboda haka maza ba su da abin da za su ji tsoro akan mace don ta nemi ilimi sai dai kawai ma wannan su ga cewar rayuwarsu ta inganta rayuwar 'ya'yansu ta inganta zamantakewarsu ta aure ta inganta. Yanzu ga amsoshin tambayar mu ta jiya akan jin tsoro ko gudun mata masu zirhin ilimin addini. Haba biyo ya Hausa, wace irin bahagwar tambaya kuka yi wannan? Mu dai Hausawa ba ma haka. Asali ma mace mai ilimin addini tafi daraja akan sauran. Sako daga Muktar Inuwa. Haha, da harko dai bari in bayyana dalilin da ya sa 'yan maza ke gudun 'yan mata masu zirhin ilimin addini. Saboda dalilan suna da yawa wannan hili ba zai ban damar bayyana su duka ba. Wallahi duk namijin da ka ga yana gudun mace mai zirhin addini ka yi bincike a kansa, za ka samu shi jahili ne, babban jahili. To a za a yi mutum yana jahili ko suratul fatiha bai iya ba sosai, ba zai ji tsoron mace mai zirhin ilimin addini ba? don Allah 'yan maza mu daure mu nemi ilimin addini domin mu daina gudun 'yan mata masu zirhin ilimin addini domin masu zirhin addinin nan su ne ya kamata mu aura mutuka raba takalmin kaza sako daga Yusuf Mega mai gombawa. Haba VOA, ai maza sun fi son mace mai addini, amma duk wanda kuka ga yaƙi su to jahili ne ko kamar yadda ya rubuta sako daga Rabi'u Bala Inguru. mu kuma masu ilimin addini muke da bukata amma idan ilimin boko ya mamace nisa sosai yawancinsu sukan halaka ba sa bin dokokin Allah domin duniya ne a gabansu sako daga dauda idris dan kare kare ba komai yasa wasu mazan ke gudun auren mace mai zurfin ilimin addini ba face ba sa son a faɗa musu gaskiya idan suka aikata abin da addini ya haramta ko ya hane mu sako daga aminu dan kaduna amanawa ai matar da ta yi ilimin addini ita ce a bar so domin annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa na umarce ka da ma'abociyar addini saboda haka idan ka auri matar da ba ta da ilimin addini wahala za ka yi tasha ni dai ina roƙon Allah ya haɗa ni da mace mai ilimin addini saƙo daga abdullahi alkanawi galibi mazan yanzu ba su da ilimin addini sai ilimin zamani sannan kuma sukan tsoraci auren mata masu ilimin addini ne don rashin yadda da kansu. Domin shi ɗan boko a kullum ya fi so ya gansa a saman wanda bai je boko ba, to mata mai ilimin addini ba za ta ba shi wannan damar ba, amma ni a ganina ai auren mai ilimin addini ya fi, domin tarbiyyar 'ya'yanku da kuma kai kanka mijin. saƙo daga Usman bin Affan da Maturu. Ai babu mace mai daraja irin mai ilimin addini. muna addu'ar Allah ka ba mu irinsu amin sako daga Zaharaddin Muhammad. Cewa za ku yi, me yasa maza ke gudun mace mai zurfin ilimin boko, amma ni ban taɓa ganin an guji mace mai zurfin ilimin addini ba, asali ma ta fi daraja. Saƙo daga Aliyu Bature ɗan haya. Ai dama yawancin maza suna danne hakkin mata ne, abin da ya sa ana tsoron mata masu ilimi domin ba za a danne musu hakkinsu ba. Sako daga Mahmud Ahmad. Jamila, na'am masu iya magana suka ce laihin daɗi ƙarewa. Mun kawo ƙarshen shirinmu amma na san ba za ki rasa tambaya ba mecece tambayar mu ta yau tambayar mu ta yau ita ce an lura da cewa zaben shugaban ƙasar najeriya ya haɗa kan 'yan ƙasa ta, yaya za a yi a ta yaya za a yi wannan haɗin kan ya ɗore tsakanin 'yan mm, najeriya har mm, abada tambaya ce mai kyau gaskiya wannan zaɓe kan ya ɗinke ɓaraka kamar da ana gani akwai ɓaraka tsakanin addinan najeriya da ƙabilu amma mm. sai aka ga sosai wannan zaɓen ya haɗa kansu to ta yaya za a yi ya zamo cewa wannan haɗin kan da zaben shugaban ƙasar najeriya ya yi ya ɗore tsakanin 'yan najeriya har abada to ma saurare muna jiran amsar ku ta hanyoyin da aka saba ko ta eh, ina da ina? facebook da whatsapp da twitter yawa <laughs> to baki ɗaya dai iyakacin wannan shiri kenan da fatan kun ji daɗin shi kuma kun anhana da darussan da ke ciki da kuma fatan maza masu gudun mata saboda zirhin iliminsu su sun gamsu da bayanan da suka ji kuma za su daina yakacin shirin kenan a yau sai gobuwar haka da izinin Allah yanzu a madadin Jamila Kabiru Fage da wanda ya hada mana sauti ya jagoranci shirin ya bada umarni ta farra girma ta farra da kuma injiniyan mu Mr. Suleiman Tarawale ni ce taku Halima Jumarau daga nan birnin Washington DC ke sallama da ku. This program has come to you from the Voice of America, Washington.